Jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa ta ce za ta je kotu saboda rashin gaskiyan da ta ce an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar a makon jiya. Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa Francis Orogu ya ce jam'iyyar APC ta haɗa kai da hukumar zaɓe da jami'an tsaro wajen yi mata maguɗi a zaben. Zaɓe da aka yi ba zaɓe ne aka yi ba. Wannan haɗin baki ne na hukumar tsaro security da haɗa baki da INEC da kuma APC. Zaɓe an gama unit PDP ta ci zabe returning officer da aka zabe su da ra'ayin APC sai su ta rushe mana kuriya an rushe mana kuriya kusan dubu dubu da dari da dari biyar a Nasarawa state a wannan gwamnati na ba na shugaban kasa ba na gwamnati kenan inda su suka ci zabe ko an yi babutin ko an yi mai sai hari. To yanzu kuna wani kamar ba a yi muku adalci ba kenan? Gaba ɗaya mana ba yi zabe na sosai ba duk cuta suka yi. Kuna gaya maki cewa kwalasi santa mana samun kuriya guda rizoshin guda biyu. To yanzu wani mataki za ku ɗauka? Abu da ya kamata mu doka abu da doka ce mu za mu yi. Za ku je kotu kenan. In Allah ya da don mun ga cewa ko ba mun je wannan kotun ba ne a cikin wadannan professors nan ba da tsaro ba. Da yake mai da martani sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce suna shirye don haduwa da jam'iyyar ta PDP a kotu. Tun da dai sun faɗa cewa za su tafi kotu ba damuwa za mu iya saduwa a kotu mu kuma muna son su sani cewa ba su da jama'a a jihar Nasarawa. Saboda haka batun ma an so su soke musu kuriya ba ta taso da don kuriya iya inda aka soke kuriya. Mu ma akwai yadda an soke na. Saboda haka ba wani abin damuwa ba ne so riga faɗi a zaɓe kuma duk mutumin da ya faɗi a zaɓe ba za ka hana shi kuka ba su ɗauki kaddara su zo su da wadda Allah ya bashi saboda a raya da nasarawa. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa inda na kira lambar wayar kakakin hukumar amma bai ɗauki wayata ba. A ɓangaren jami'an tsaro kuwa, kwamandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Muhammad Gida da Fari ya ce ba su haɗa kai da kowa ba, sun dai ba da tsaro ne don gudanar da zaɓe mai tsafta a jihar. Kuma Allah na tuba wa zai zuwa gare mu ya ce yana so kai da mu kafin mu dauki wannan aiki sai da muka yi rantsuwa za mu kutanta gaskiya kuma mu fa product ne na gwamnatin kasa ba ta jiha ba saboda ka ba ma ba ma kamar da ake cewa not answerable to anybody from the state level saboda ka ba ma karban wani doka daga nan jiha saboda ka ga mutum a zuwa ce a hada kai da mu zai yi wuya gaskiya kwamandan rundunar tsaro ta al'umma kenan wato civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria